마시고 auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraron mu muna biye dai ga a cikin wannan shiri mai albarka ma'ana gida wanda yake cike da sa'ada ɗazu mun tsaya akan wani tsokaci eh, muna tsokaci akan abubuwan da ya kamata a gabatarwa da ita yarinya da kuma shi karan kansa ango lokacin da ya kasance an gama biki za a kai su gida kamar yadda ɗazu muka yi matashiya a kai akwai abubuwa da ya kamata a yi musu na jan hankali da sauransu a yanzu alhamdulillahi wasu iyayen za ka gani suna ƙoƙari idan aka yi wannan za a kai yarinya za a ɗauke ta a ta kuraren 'yan uwanta innoninta ne da kawunanta da makamantansu su ɗan ja hankalinta su gaya mata abubuwan da ya kamata to amma me yawancin irin wannan abubuwan za ka gani wani abun faɗa ne kawai za a yi mata akan cewar namiji sai dai haƙuri wannan in waɗanda ma aka samu suka yi wannan kenan za a nuna mata gaba ɗaya rayuwar auren rayuwar haƙuri ce ma'ana rayuwar haƙuri ce yes haka ne amma mai abin da yake faruwa shine mai tun a lokacin nan kun nuna yarinyar nan cewar kusan gabaki ɗaya babu wani ɓangare na jin daɗi a ita rayuwar auren an nuna mata kawai kamar an ana ta gaya mata ai sai dai hakuri sai dai hakuri sai dai ki hakuri fa kaza da kaza it means ga baki ɗaya kamar kuna ganuwa mata cewar akwai wani wani su damuwa za ta je ta shiga wanda sai dai kawai hakuri ta ta hakuri duk abin da ta samu kanta na rashin jin daɗi sai dai ta ta hakuri da sauransu ba lalle bane ba ku gaya mata cewar wannan rayuwar ga yanayinta ga ɗabi'arta rayuwa ce da take cike da jin daɗi da annashuwa da faranta rai da samun nutsuwa ta zuciya domin shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na harkar aure shine a samu nutsuwa ta zuci amma me za ga yawanci iyaye suka tashi wa yarsu fada ko aka ta a mata jawabi da ya kamata a yiwa da sauransu za ga babu wannan bayanin ga baki ɗayansa sai dai a ta nuna mata ta yi haƙuri da sauransu yes haka ne rayuwar aure rayuwa ce dole ki yi hakuri saboda dama me kin zo kin ɗauko mutumin da kwata-kwata baki saba da shi ba kwata-kwata zai iya haduwa ku ba ku fi 'yan watanni ba ko shekara ɗaya ko shekara biyu amma mai yau gashi an zo za ki zo ki zauna da shi har abada dole dama sai kun yi hakuri domin za ku ga abubuwa da yawa sun sha bamban tsakanin ki da shi to amma kuma me kar ya kasance ne kadai abin da za a gaya wa yarinyar nan shine kadai abin da za a ja hankalinta akai akwai abubuwa masu matukar muhimmanci da ya kamata a nuna mata a gaya mata a nuna a kwadaitar da ita cewar rayuwar nan rayuwa ce wanda za ki je yanzu ki gina gidanki ma yanzu kin zama mai cin gashin kanki za ki hayayyafa ki 'ya'ya ki samu ni'ima da annashuwar rayuwa ki samu kwanciyar hankali da jin daɗi a rayuwa duk da cewar kuma me jin daɗin nan da makamanta irin abubuwan da tun da za ki zo ki fita daga wannan yanayin da sauransu dole sai kin ga ɗan canje-canje da baki saba ganin su ba to a irin wannan ya kamata ki yi haƙuri ki haƙuri da shi duk wani canje-canje da zaki gani da gurin mijinki saboda me baki saba dama da shi ba a hankali a hankali ko menene baka saba da shi ba baka saba mu'amala da shi ba yau da yau da gobe sai ka yi haƙuri akan yadda zaka same shi sannan kuma daga baya har zaka zo ka saba ka ji cewar rayuwar ta maka daidai da shi shi sa zaka gani rayuwar magabata dole za ta baka sha'awa dole zaka ka so ta domin me rayuwa ce da suka gina ta akan tsari yanzu mu ɗauki Umu iyas wata daga cikin magabata na kwarai mace ce lokacin da aka zo za ta aurar da yarta bayan duk an gama aure an gama da sauransu ranar da za a kai yarinyar nan me ta gaya mata kiranta ta ta zaunar da ita kiranta ta yi dama kuma haka ya kamata alakar yayaye ta zama tsakaninsu da iyayensu ba kawai alaka ce ya kasance kawai ta harkar dan sanda ba kawai a bada doka da oda ke wance kaza ba wani a maganar alaka ka ga wai alaka ta yi kyau tsakanin iyaye da 'ya'yansu ɗaiɗai ne ake samun irin wannan kullum yan nan ana nuna mata ƙasa take kullum ɗan nan ana nuna masa a ƙasa yake bai isa komai ba kullum ana nuna maka cewar ba ka kai da wani abu da za ka iya yi ba ka da ka taɓa a matsayinka na yaro ke yarinya duk balaganki duk girmanki duk shekarunki iyayenki suna nuna maka cewar ke biki isa ba yarinya ce ki yes haka ne yarinya ciki akwai ladabi wanda addinin musulunci ya tanada tsakanin iyaye da ya'ya dole ne a yi bal saba musu haramun ne saba wa iyaye da kimbin dokarsu da rashin girmama su da makamantansu abu ne kai tsaye da yake kai mutum yake kai ya'ya zuwa ga halaka zuwa ga wuta amma kuma me duk da haka wannan ba zai hana cewar ka bawa ɗanka dama ta ya zauna ya tattauna da kai ba wannan ba zai hana ki ba yarki dama ta ta zauna ta tattauna da ke ba akan wasu matsaloli na rayuwa wadda za ku zauna ku warware wasu matsaloli tun kafin ma ta girma ma'ana tun kafin ta yi aure ta bar gidan misali ya kamata ya kasance a samu wannan tattaunawar tsakaninki da aiki ku ringa yarki ta ringa jin cewar ke dinnan kamar kawarta ce a ki na babarta to a lokacin ne me zaki san me take ciki me take so menene bata so menene ɗabi'arta da yanayinta gabaki daya ta yarda za ki samu damar da lokacin da za ta barki za ta tafi gidan mijinta za ki bata cikakkun shawarar da ya dace da irin ɗabi'unta da irin abubuwan da take kai domin me ta guji bayan ta fita daga gidanku ta tafi ta aure ta dawo muku ba da jimawa ba amma wannan baiwar allah tunda dama ga irin yanayin ɗabi'ar da ta gina tarbiyyarta tsakaninta da 'ya'yanta kiran ta yar ta suka zauna ba wani magana kunya ko wani boye-boye a ciki ta fara jan hankalinta cewar ya ke yata ki sani cewar yanzu za ki fita eh, yanzu ya kamata ki sani nasiha ko jan hankali da ana barinta saboda cikakkiyar tarbiyyar da mutum ya samu a baya da ba na bukatar in zaunar da ke in muki jan hankali kwata-kwata kin ga me take nuna mata kenan cewar a wannan abin za mu fahimci magana ta cewar me ta mata tarbiya ta kyautata tarbiyarta ta yadda ma tana ganin ko da wannan yarinya za ta sake ta ta tafi gidan miji a wannan yanayin ba tare da ta ja hankalinta ta dan gaya mata abubuwan da ya dace ba ba ta da matsala ga baki daya to amma me mu yanzu a iyaye mu tsaya mu kalli wannan mu yanzu za mu iya buga kirji mu gadara da wannan abun ga 'ya'yayenmu dan Allah za mu iya irin wannan abun shin mun ba mun tsaya mun ba yaran nan tarbiyyar da ta dace ta kowane bangare tarbiyya ta bangaren yadda za su rayuwar zamantakewa ba wannan ba tun kafin wannan tarbiyyar alaka tsakanin su da ubangiji ta bangaren harkar imani ta bangaren harkokin da duk zai tsare musu mutuncin su da addinin su mun yi wannan yanayin halayya ta gari mun koya musu yanayin zamantakewa mun koya musu su yi karan kansa kula da jikinsu da makamantar irin wani abubuwan tarbiyya ce fanni ne mai zaman kansa mun koya musu yadda za su samu lafiya su samu jin sanyi a zuciyarsu su ringa jin cewar ba sa cikin takura da damuwa da zaka ga yawanci samari da 'yan mata suke fadawa ciki mun gaya musu me ya kamata su yi a wannan yanayi shi sa zaka ga 'ya'yan mu suka koba suke ta shaye-shaye suke koba suke shaye-shayen wiwi a sha abubuwan kayan maye sha maganin tari in bai samu bai je sha kwata ko ta shaki kwata ko makamantar irin waɗannan abubuwan saboda me akwai wani yanki akwai wani abun da suke tsananin bukata a rayuwarsu wanda me zai taimake su amma ba mu yi musu ba a matsayinmu na iyaye kuma wannan abun baya bukatar baya bukatar sai ka sa kuɗin ma. kai da shi ne ko ke da ita ne ku zauna ko kai da ita yakka ku zauna ku tattauna kadai wannan hira wallahi wani zubi sai ya tafi maka da matsalolin da baka tsammanin su zai warke ɗanka zai samu waraka daga cikinsu matsaloli birjik wanda ba ki taba tsammani ba zai yaye tsakaninki da yaki yarki ta ringa cewar e, ita ma tana da gata yarki ta ringa cewar mutum ce yarki ta ringa jin tana da daukaka tana kina santa kana santa a matsayinka na uba ko ɗanka ya ringa cewar kana son shi kana ƙaunar shi amma me za mu ga tarbiyyar mu kwata-kwata ba, ba irin wannan bace ba tarbiya kawai tsakanin da ya shafi da da sauransu ka tura shi makaranta ba ruwanka da yayi karatun bai yi karatun ba me yake ciki baka sani ba ka tura yanka makaranta shi shikenan tana karatun ba ta yi da wani kawaye take zaune me suke yi me suke halayya banza suke me suke me sanu babu ruwanka kai dai kullum safa za ta yi wanka ta fita makaranta ko kai wanka eh shi yayi wanka ya tafi makaranta ko a kai shi karshen tam ya kare kowa da sauransu a kawo a biya kuɗin tam a sai littattafai da makamantansu kara ga wannan wannan ita ce tarbiya yara gida ya ci abinci ka sai masa kaya ko ka sai mata kaya ta ci abinci kana ga shi kenan kawai ka gama yin naka wallahi ba haka bane ba ba haka bane ba kwata kwata dan ka sa zaka yi sau da kafa lokacin da ya girma ya balaga ya zama mutum irki lokacin ta zama girma ta balaga ta zama mutum cikakkiya ya kamata ku sani a wannan yanayin fa da zarar mutum ya balaga shekara sha bakwai ne in ya danganta da mata wasu sha shida ko sha bakwai ko sha takwas namiji sha bakwai sha takwas sha tara daga zarar dai an ce mutum yau ya balaga to wallahi a gurin Allah subhanahu wata'ala da shi mutum dan shekara tamanin daidai suke a gurin Allah shi da dan shekara tamanin a gurin Allah daidai suke Allah subhanahu wata'ala tun daga ranar za a fara ya sai tsara ma'ana ya sanya mala'iku za su zauna suna tare da shi duk abin da ya yi na alkhairi da sharri suna rubutawa ba shi da bambanci yana ɗan shekara 18 ɗin nan ko 16 ko 17 matukar ya dai balaga to alƙalami ya fara gudana a kansa daga nan gurin har yabar duniya shi da ɗan shekara tamanin a duniya ɗaya suke a gurin Allah to don me mutum a lokacin nan ya zama mutum a gurin Allah amma mu a gurin mu a gurin iyaye bai zama mutum ba har a lokacin mutum ya zama mutum a gurin Allah ba wani bambanci tsakaninka da mutum ɗan shekara tamanin amma me bai zama mutum kai a gurinka ba a matsayinka na uba ko ke a matsayin ki na uwa yarki bata zama mutum ba ko ku uwa da uban a gurinku ɗanku da yarku ba su zama mutane ba har a lokacin duk abin da suka yi yarinta ce shi sa za ka gani yaran mutum ya girma amma tunaninsa tunani ne yake da su na yara ƙanana saboda bai ba shi damar da zai haɓaka wannan tunanin nasa ya yi abubuwan da za su ciyar da wannan tunanin nasa gaba ba ya zama yana da tunanin manya ka ga yaro bai fi shekara sha takwas ashirin ba amma zai maka wani abun da ƙarshe kamata ya a ce wanda zai yi wannan abun ɗan shekara arba'in ne ba mu da wannan abubuwan al'ummomi da yawa sun zarta mu sun kere mu a wannan abubuwan saboda me sukan ba wa 'ya'yansu dama na me su gudanar da abubuwansu a iya abin da ya dace suna kallon su suna bibiyar su in suka yi wani abu na kuskure su gyara musu na daidai su tabbatar da su su ƙara sa musu albarka a kai don haka rayuwar mu shi sa ganta cike take da matsaloli gaskiya saboda me wasu abubuwa ne wanda suka wannan to kamata ya kasance ɗanka dama da 'yarka sun zama abokan hirarku ku zauna da su ku yi hira matsalolin gida sun taso da makamantansu ku zauna ku warware tare da su ka kirawo shi wane e yanzu kaga kai babba ne duk kankantarsa lokacin yana fara balagar nan ko ya doshe ta ka nuna masa babba ne da aka kai yanzu bani da abokin shawarar da ya fi ka lokacin da gaya masa haka tofa shi kenan kai tsaye ka ɗauko hanyar da ɗanka zai shiryu zai gyaru domin me yana ganin kansa yanzu babban mutum ne shi ma to don haka kaga yanzu ga matsala kaza ta faru a gidan nan an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kanin kawa ne ko kanwar wance ko kaza kaza ya taso me ya kamata mi mi shawara da kai domin ni a yanzu a matsayina na wannan ba ni da wanda ya fi ka muhimmanci da zauna mai shawara a lokacin nan wallahi za ka yi mamaki za ka yi mamakin yadda zai canza gabaki ɗayansa za ka yi mamakin yadda zai zama wani iri gabaki ɗaya to lokacin nan ka a to lokacin nan ka fara bashi wani aiki ne ya zauna ya fara tunani na yadda zai ringa warware matsaloli a rayuwarsa zai kuma ringa jin cewar eh kai da shi din nan kun zama wasu abokai to a lokacin fa babu wani abu yanayi da zai shiga da zai iya ɓoye maka babu wata wahala da zai shiga da ba da ba ka sani ba babu yanayin damuwar da za shiga da zai shiga da da baka sani ba ta yadda ƙarshe inda ba hakan kake masa ba yana shiga damuwar nan da sauransu ya haɗu da abokai sai dai su je su ja shi su nuna masa hanyar shaye-shaye kawai zo ka muje kawai ka sha abu kaza ka manta komai kawai shikenan kaga daga nan kenan ya zama wannan su je su lalata masa tunaninsa da hankalinsa su fitar da shi daga ɗabi'arsa ta mutum ingantacce ya koma mahaukaci haka ita ma yarinya za ka iya a matsayinka na uba in yarka babba ce ka kira ta ku zauna ko lokacin ta fara tasawa ko ita ka kira ta da ita da mijin da namijin ku zauna gabaki ɗaya 'ya'yanka ne wance da wani yanzu ina gani ba ni da wasu abokan shawara da suka fi ku me ya kamata mi ga matsala kaza ta samu ta faru a gida da sauransu za ka yi mamakin abin da za su gaya maka za kuma ka yi mamakin yadda za su ringa jinka a jiki haka ita ma uwar ta ɗauki wannan tsarin shi ita ma abu ya taso to shi kenan ya kira ina wane ya zo ina wance ya zo ku zo mu zauna ku waɗannan ku ne a yana ba ni da wata ƙawar ko wata macen da zan tashi yanzu in ji in shawara fiye da ku ga matsala kaza ta samu ta faru me ya kamata mu yi za ki mamaki a matsayinki na uwa yadda za su tsaya su saurare ki su ji daɗi kuma su mamakin yaya ma aka yi tukunna kika mai da su mutane haka saboda za ki gani a al'ummar mu ba a saba irin waɗannan abubuwan ba to waɗannan wasu abubuwa ne masu matukar muhimmanci wanda su ne suke sa rayuwa ta samu wani zaƙi ya kasance iyaye da 'ya'yaye sun zama mai yadda ka san abokai wallahi akwai waɗanda za ka gani sun zama zakaran gwajin dafi a wannan yanayi in ka ga mu'amala su da 'ya'yansu wallahi sai kai mamaki da girmamawa wannan kuma ba zai hana ɗan da 'yar su girmama ku ba dan duk abin da ake ji kenan in ka saka wa yaro fuska wai zai rena ka koya da sauransu ai reni kai ne kake jawo wa kanka da kanka reni ai wannan cin kunun da za ka yi da irin kawai sai dai ka daka masa tsawa sai dai ka harare shi sai dai ka zage shi ai ba kima yake karawa ba kimar shirme ce domin a gaban ka ne kawai zai zo ya rankwafa maka ya nuna maka yana maka ladabi da biyayya amma a bayan irin kawai aikin banza ne zagin ka zai menene amfanin ta to irin wannan ba shi da amfani amma ka cusa wa yaranka da yarka ƙaunar ku da wannan ta yadda a kowane yanayi suke suna kaunar ku nan suna girmama ku suna son ku ba kawai a gaban idan ku ba wannan ita ce cikakkiyar tarbiyya wannan shine abin da ake bukata wannan shine mai yanayin da zaka ji idan 'ya'ya suka samu kansu a cikinsa zaka gidanka ya zama gida ya zauna lafiya baka da matsala baka da hayaniya a gidan nan kullum kana cikin annashuwa da jin daɗi amma kauce waɗannan abubuwan shine zaka ga da yawa daga gidaje suke samun rushewa da sauransu to wannan yar tana gadara da irin tarbiyyar eh, wannan uwar tana gadara da irin tarbiyyar da ta yarta take cewa ba dan da a ce nasiha ita ko jan hankali baya yawa ba kuma da a ce dan saboda tarbiyyar da kika samu ne wallahi baya bukatar zaunar da ke yanzu in ja hankalinki akan rayuwar aure da zaki da zaki shiga to amma me ita rayuwa ko yaushe akwai matakai ne kala kala yanzu kin fita da can muna rayuwa ne da ni da ke da mahaifinki amma me yanzu me kin fita daga wannan rayuwar kin shiga wata sabuwar rayuwa kin shiga wata sabuwar rayuwa wanda yana da buƙatar ita ma karan kanta wannan rayuwar akwai wasu abubuwa na kwarewa da ya kamata a ce kin ƙware a su ta ci gaba da gaya mata cewar yanzu kin tashi daga wani ɗan ƙaramin iyali da kika saba rayuwa da a cikinsu da idan kina rayuwa a wani wannan wani matsatsan ma'ana yanayi ni da ke da yayyanki misali ko kanne ko makamantansu to yanzu zaki fita zaki je ki haɗu da wani mutumin da kwata kwata biki saba da shi ba kwata kwata biki san shi ba biki san ɗabi'unsa ba biki san ya yake ba amma Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ku sanadiyar aure Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ku sanadiyar rayuwar aure to don haka akwai abubuwan da ya kamata ki lura da su game da shi wanda shi ne zai jawo rayuwarku ta aure ta yi daɗi ta yi nagarta ta ɗore shine ta gaya mata abinda na farko da ta fara gaya mata shine me ya kamata ki kasance mace ce ke mai wadatar zuci abu na farko kenan ta fara gaya mata alƙana'a ki zamo mace ce ke mai wadatar zuci wadatar zuci duk wanda allah subhanahu wa ta'ala ya bawa ita namiji da mace ya huta a rayuwarsa shi sa za ka gama ake laraba suke cewa alƙana'atu kanzun layafna wadatar zuci Allah subhanahu ta'ala ya baka ita to ka kasance kamar wata taska ce ta alkhairi wanda ba za ta taba karewa ba a rayuwarka abin kuma zai ƙara kyau ya ƙara kyautata lokacin da ya kasance mace ce take da wannan siffar duk lokacin da ya kasance matarka tana da wadatar zuci to za ka samu hutu a rayuwarka ita kanta za ta samu hutu idan ta baya kan me wasu suke da shi idanta baya kan me kawarta take da shi idanta kullun yana kan abin da ya zo mata hannu ne na abin da Allah ta'ala ya hore wa mijinta to duk macen da ya kasance tana da irin wannan ɗabi'ar to wallahi za ta zauna lafiya a gidan mijinta amma duk lokacin da ya kasance mace ba irin wannan bace ba kullun idanta yana waje ne ba ta kallon abin da yake Allah ta'ala ya hore mata ba ta kallon me mijinta yake da shi ba ta kallon me mijinta yake wannan ya kasance kullum ita ba a wannan bane ba tunaninta me na suke da shi me suke da shi kawata tana da kaza kawata kaza kawata kaza ta yi kaza nima dole na yi da makamantar irin waɗannan abubuwan to za ki gani ba yadda za a iya zaman lafiya da mijinta kullum yana tana cikin rigingimu da fitintunu sai ya sai mata kaza sai ya mata kaza sai ya mata kaza wanda ƙarshe za a kai matakin da zai gaji da wannan rayuwar ya sallame ta shi na farko abin da ta fara gaya masa ta fara gaya mata shine mai kasance kina da kana'a kina da wadatar zuci duk kankantar abin da mijinki ya ka miki ki gode wa Allah akan wannan arziki da ya ka miki kuma shi ma ki gode masa akan kokarin da ya na nemo wannan abin ki hakura da shi abin da ke hannunki ki dan rubuta shi ki abin da zaki na harkokin tafiyar da harkokin gida abu na biyu da ta gaya mata shine mai. lalle lalle ne duk yadda za a yi ya kasance ki ji in ya ce kaza ki bi in ya ce miki ki bari ki bari ma'ana a san ta'a ki ji kuma ki masa biyayya ba ki ji ki buris ba ki ji ba wannan abun yana ɗaya daga cikin abu mai matukar muhimmanci a rayuwar aure kaga daga nan za zaka fahimci cewar wannan irin kenan nasiha ya kamata mu ringa yi wa 'ya'yanmu lokacin da za mu kai su gidan miji waɗanne irin nasiha ya kamata su maza iyayensu su ringa yi musu kafin su kai su gidajensu da za su je su haɗu da matansu yanzu idan muka gama jin waɗannan nasiha da ta yi mata ɗaya sai mu zauna mu karatun ta nutsu shin irin wannan nasihohin muke wa mu idan za su yi aure menene dalilin da ya sa za ka ga cewar gidaje a da can suke zaman lafiya ba saki baya yawa ba sa rushewa mu kuma a yanzu za ka ga yadda ake rurumar aure musamman in ramadan ya kusa azumi ya zo dab din nan kusan a ranar sai ka je a yi daurin aure wajen ashirin talatin sanarwa ko ina ɗaurin aure ne amma me ana yi wannan auren ba za ka da wata shida ba rabin auren nan da aka ɗaura su su rushe su lalace me yake faruwa ya kamata a tsauna a yi tuntuntuni ya kamata masu jagororin al'umomi malamai sarakuna da masu kula da yanayin da wani ɗin mutane a wannan dagatai da hakimai ya kamata a zauna ne a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a haɗa waɗannan ƙwaƙwalen su zauna su tunanin menene matsalolin da suke jefa mu muke faɗa a cikin irin wannan duk irin waɗannan abubuwan ne barin waɗannan abubuwan ne barin su ne yake ja mana irin wannan musibar na biyu abin da take gaya mata kenan ma'ana ki ji ma'ana ya ce miki ki yi kaza ki ki masa da'a da biyayya wannan kawai shine a takaice ki kasance da'a da biyayya kisa hausa ko hausa suke cewa matan na tuba ba ta rasa miji duk abin da kika yi na kuskure da waye da sauran kika je kika nemi cewa eh wannan ki masa da'a da biyayya din in wani abu ya faru na kuskure to ki nemi gafararsa ya yafi miki shikenan shi kansa in ya san cewar da'a kike masa da biyayya ba wai kin wannan abun bane ba da gangan domin ki huce haushin ki ko makamanta irin wannan abubuwan dole zai daga miki kafa domin ya san cewar ba da gangan kika masa ba ba da ganganci kika masa ba to kin ga wannan manya manyan abubuwa ne guda biyu ta gaya mata wanda yake suna da matukar muhimmanci abu na uku da ta gaya mata shine me ki duk yadda zaki ki yi a matsayinki na 'yata abin da zaki ki kokarin ki ga cewar mijinki bai dora idansa akan wani abin da baya so ba bai dora kansa bai dora idansa ba akan wani abin da yake bai yi masa ba ma'ana kamar anan tana mata tsokaci ne akan magana tsafta kula da tsaftar kanta da ta gidan da ta yaranta ga baki ɗaya misali idan ta same su domin tsafta ƙashin baya ce a rayuwar aure tsafta da kake ganin ta dinnan ba karamin abu bace ba ba karamin armashi take karawa rayuwar aure ba ki a karan kanki kullum ki zauna tsabtsab ki zauna kwalkwal da ki ki zauna waswas kuma wannan ba shi ke nuna cewar dole wai sai da kuɗi da yalwa da sauransu ba nawa ne masu kuɗin kaje gidansu ba za ka iya shan ruwan gidansu ba saboda kazanta nawa ne su suka fi yawa ai tsafta a jiki kawai take ɗabi'a ce koya ake yi amma sau da yawa nawa ne in za ka ce kuɗi ne wai ni ba da kuɗin da zan tsafta koya da sauransu wannan ai ba wannan bane ba shirme ne nawa ne talakawan da da sun fi masu kuɗin tsafta akwai talakan da in aka ji aka kawo maka abinci a gidansa ko kan shiga yanayin gidansa wala za ka iya bacci akan a tsakar gidansa me kuɗi akwai kuma mai kuɗin da idan ka je gidansa nan ruwa ba za ka iya sha ba wani in mai kyankyami ne haɗiyan miyau ba zai iya yi a gidan ba sai kan dole saboda mai ƙazanta ka je can gun kaza can nan gurin ga bola can can an jefar da kaza an ci kaza an yi can gurin matan ka gansu ga sanan yadda ka san an irin tono su daga ramin nan wujiga wujiga ga baki ɗayansu to ta gaya mata duk yadda zaki ki kokarin ki ga mijinki bai dora idansa akan wani abun da baya so ba sawon a tattare da ke ne ko a tattare da gidanki ko kuma a tattare da 'ya'yanki kin ga wannan ba karamin abu bane ba ke a karan kanki kin ga anan gurin kai tsaye tana nuna mata lalle lalle ya kamata ta kula da tsafta ya kamata ta kula da tsafta a karan kanta ko yaushe ya kasance duk irin yadda kike ke fama da talauci ki samu dan kayan da Allah ya hore miki dinnan idan kika tsaya kika ririta su to zaki zama yadda kika san tamkar wata sarauniya ce a gidan mijinki koyaushe in dai da ruwa dinnan da ɗan kwalli da ɗan mai to zai wahala kuma a ce an samu gurin da babu su to ki kasance kin lura da kanki ko yaushe kina cikin wanka mijinki kada ya ganki bududu abin da zaki saka na kayanki ki wannan ɗinsu kayan da zaki amfani da su a gida na girki na wanke-wanke na sharar gida na makamantansu ya kasance da suke kuskuren da ake sai ga kayanki da zaki sa wannan su zaki shiga kicin da su su zaki wanke-wanke da su su zaki share-share da su da sauransu sai ki ga a tamfaki mai kyau ko lesin ki mai kyau ko yadinki mai kyau amma me ya kasance kin je ya lalace sakamakon me sakamakon baki iya alkinta shi ba to kamata ya kasance kina da riga wadda kika ware wanda da ita zaki ringa shiga kicin da ita zaki wanke wanke da ita zaki share share kina gama wannan ya kasance kina da tsarin ki je ki cire ta ki je ki fesa wanka ki zauna kina jiran mijinki domin in rigar da kike sawa ne ta koyaushe ta yau da gobe mai kyau kin dauke ta kin saka ta kina shiga kicin za ta ringa karni za ta ringa eh, wari za ta ringa ƙaurin hayaƙi za ta ringa ƙaurin abinci za ta ringa wannan sannan kuma me ga gumi kin je kin yi kin wahala kin yi wanke wanke kin yi je ka dawo kin yi shara da sauransu gumin nan ya haɗe da daga jikinki ga rigarki tana tsami ga jikin eh, rigarki tana ƙaurin girki jikinki yana tsami da makamantansu duk ki zama wata iri ga baki daya sai ya kasance mijinki yana zuwa yana kallon ki zai ji baya son ya kara kallon ki insha Allah fitowa ta gaba za mu ci gaba da bayani akan wasiyar da wannan baiwar Allah ta yi wa yarta za mu ɗora akan inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar ya kuma ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Schicken